وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوتقص قوة شابي وتنزل حجي hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin mawsu'atul mufassala kuma ana cikin ƙungiya ta biyu ko ashi'a. to kuma ƙungiyoyin da suke cikin shi'a ne eh, kala kala kala kala mun da har muna kirgawa mun kasa kirgawa amma dai na san wasu suna kirgawa arba'in da bakwai ne ma ba zan yi ta kalidanci ban kirga ba amma na koma na kirgo na gaba haka ba sai in fasa To alhamdulillah za mu tashi shafi ɗari da sittin da hudu. Ah, azzaidiyatu. Ana yawan jin Zaidiyya, Zaidiyya. To ga tushen zaidiyya. Su dai zaidawa mabiya zaidu kenan. هم الذين يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سوني وند سكتكي أكاركشين شوغبانشين زيد دن علي علي دن حسين حسين كما دن علي وانشان علي دن أبو طالب ومن بعده da kuma wanda ya taso dai ma bayansa daga nan daga zaidun dai lamarin ya taho yiyo nan haka wan ba da hu imamatu ibnihi yahya ibn zaid wa kana zaid ibn ali radiyallahu anhu kada baya ahu ala imamatihi khamsata ashara alf رجل من أهل الكوفة akwai labari a da amma akwai darasi don ya kamata mutum kana tafiya kana tafiya ka farda da ruɗun mutane ruɗunsu da saboda haka nan wannan ruɗu shi ina zaido ɗan aliyu lokacin da ya ɓalle قد بايعه على إمامة خمسة عشر ألف رجل mutum dubu goma sha biyar su kai masa mubaya wannan fa dole ce ba fa mutum goma sha biyar ba ba ɗari goma sha biyar ba ko kusa da adadin waɗanda suka yi mubaya a shigar tawar sahabbai ba su kai ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar ba da ɗari uku ne ko ko hudu to amma shi ka duba nonkin ba nonki mutum ɗaya bayan ɗaya dubu goma sha biyar sun fi sahabban da suka haɗu a fatahu makka tunda su dubu goma ne a ciki suka kalata da za a fita hudaibiya suka ƙara dubu biyu ya zama dubu sha biyu Shi ko a tashin farko wanda suka rantse suna goyon bayansa, ita ce a ga ake ce mata mubaya. Kyanta ko mutum za a ɗora aiki, idan za a bashi shugabanci to ya dace mabiyansa na ƙarƙashinsa su rantse. Su rantse za su yi masa ɗa'a. idan ba za su yi masa da'a ba su ajiye aiki shi kuma bayan ya rantse zai bi alƙur'ani zai bi sunnan manzon Allah zai bi umurnin da aka bashi in bai saba wa alƙur'ani ba bai saba wa sunna ba to da la ata fi sayatil khalidin to haka mutum dubu goma sha biyu min alil kufa zalla da karu Waka Raja bihim ya tafi da su za a je a yi arangama da gwamnati ala walil iraqi za su yi gama da gwamnan iraqi yusufu bin umar as-saqafi عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين فلما استمر القتال بينه وبين يوسف لوكتين دا ياكي يشي جبا سكانين دا يوسف بن عمر قالوا له ما باجي كو إنا با wannan wanda suka yi mubaya'an nan ai sai suka faɗi masa suka rantsai, ai suka faɗi masa. Inna nan suruka ala a ada’ika, ba da an takobirana, da ra’ayika fi abin wa Umar, Allah zai ni dalaba jaddaka, Aliyu bin Abi Talib. ta ga sharri sai da aka fara faɗan ta kuma shine dallahumu bi gururi thumma aslamahum innal khabisa liman walahu garrahu wato wani lokaci in tafiya ta tafiya an kasa ne sai ka gwammace mutane kaɗan da da yawa yoyoyo idan suka taru kowanne maslahar duniya ya bi in ku babu maslahar duniyansa to za ka da a bakka da yan yara ne sai wasu 'yan dottawa haka wanda suna nan sai dai ka mutu tare da su ko su mutu su bakka ko ka mutu ka basu an riga an sarku wannan tsofaffi ba sa neman komai iyakaci in an tashi za a yi aiki ma ya duba ya duba ya gaba yadda zai yi ke o oh, muna yara wannan abu lokacin da nake kaza wai a ce kaza ya gagare mu yau sai kuka sai kuka ba wanda ya fi aikin inda suna can aikin duniya sai isa wannan ba zai dame ka ba kwanda kaɗan kwanda kaɗan amma kaga masalaci ya ɗinke kaga muhadara ta ɗinke hmm, da magana in ma dai in an yi an gama za a raba kuɗi wa in ma za a samu aiki wa in ma za a samu shiga inda za a samu shiga to za ka ga jama'a amma babu ɗaya mutane ba Allah ne a gabansu ba ita ce a gabansu wacce kenan ɗauniya Daru من لا دار له وبها يجمع من لا gida ne ga wanda baya da gida a duniya mara hankali yake tattarawa ya tara ya tara ya ɓoye ya gina ya gina ya gina ya saya ya ɗaure ya yi kiyo a hayayyafa a tara ya kalli shanunsa ya kalli shagunansa ya kalli kujerarsa aha sai ƙarin gaba to duniya ɗan duniya kenan a ita mara hankali ke tarawa Sau haka nan suka zo ɗin nan suka ce ina nan su manyan su kenan kaga dama da shirin su za mu taimake ka akan a maƙiyanka su Yusuf kenan Yusuf na Umar ku ba Yusuf mai kasa ba bana Umar eh, Yusuf ibn Lansur kala ala adaika ba da an ta na bayan ka ba mu labarin ra'ayinka a sarari da ra'ayinka menene ra'ayinka me kudurinka akan abubakar da umar kai kace za su ce wanda ya fasa dolar kafircin farisawa wanda ya fasa kafa ainihin gumakansu ya kashe wutarsu Allah zai ni zalama jaddaka wai waɗanda suka cuci kakanka Ali ibn Abi Talib ai tun daga nan an faɗi kaga mabiyanka na fa maka sharadi ashe da can ɗebo aka yi ba naka ba ne ba su san ma me za ka yi ba kenan a hanya aka haɗu ai kuwa magen tsintuwa ba ta mage kaga dai a sa'in kaga mutane me ake ba a kasuwa ba za a je kawai ka kira su amsa su haɗu ba tare da sun san me ya ƙudurin ka ba kana mamakin su suna mamakin ka faƙala zaidu inni la aqulu fihima illa khaira ni ba zan faɗi mummunan abu a kansu ba sai dai alheri wa ma sami'tu abi yaqulu ma ni ban ji babana yana faɗin wata mummuna a kansu ba illa khairan mu ma nan mun karanta wani abu tunda ai ce a ce duk an aka zo min da wani mutum yana fifita ne akan abubakar sai ne masa haddi ko duk wanda aka tafko shi yana fifita wa aliyu akan abubakar da umar sai ya zane shi kuma ya zane bulala sosai ya yi to sannan kuma yanzu wa'annan suke tabbato ni ban je wani abu ba sai alheri wa innama kharashtu ala bani umayyata alladhina qatalu jaddi al-husaini ni yanzu ba maganan abubakar da umar ne ya to da ni ba na fito ne ne yaƙin mai kharastu na yi bore ne akan gwamnatin Banu Ubayya wanda suka kashe min kakana Husaini. Don haka wannan faɗa bai kai can ba, ba ma akan Muawiya ba ne ba, a rikicinmu da su kakana Husaini ina neman haƙƙinsu. Wa agaru alal madinati yawmal harra tunda a lokacin sun yi wani ƙazamin hari ba a maganarsa bai da daɗin yi a kan madina so banu umayya tunda madina ba su ba su goyon ba ba ثم رموا بيت bi بحجر manjaniki a lokacin sai ta kai an yi faɗa da wanda suka yi faɗa da shi na jinsu abdullahi bin zubair ne hatta kai aka dinga jifan ɗakin Allah da majanjanwa. Majanjanwa kamar ne yanzu a ce maka aka dinga jefawa ɗakin Allah roke. Roke, don lokacin roke ɗin wani lokacin majanjanwa. Inda hannu ne aka jefi majanjanwa za ta sauka cikin makarantar don za ka ji tana kugi in ta wuce akan kawu to akwai suna da gwaninta suna jefa suna jifanta har da doki to ko doki idan ya fizga ya abin nan ɗinta to ta kan tafi da katon doki duk tsoron da ta sauka a kai sai sai abin nan ɗinsa ko ganuwa aka ci gaba da dukanta da wayannan majinjoyi za ta bada hanya mariki za su ɓalla shi to sun jefi ɗakin Allah da duwatsu majanjanwa har sun sa wuta sau da kanan wayannan banu umayya su ne wanda nake yaƙi da su amma maganan abubakar magana abin nan ai ba kafirta ne ba na koma farisawa tukuna jaddi al-husayn wa agaru ala al-madinati yawm al-harra thumma rabaw bayt bi hajar al nar ففارقوه عند ذلك حتى قال له سكا واقع سكا واقع مسا هر يضم آه، ففارقوا عند ذلك حتى قال له حتى كي اتمزوا دبو قوم شابع رفضتموني كن واتأدني فإذا أكتم الزنا واتأدني rafarafida watsatsu haka nan sunan su kuma shi fi da su wa min yawma idin summu rafida daga fatan kaji wannan da kyau in aka tashi ana magana shi a rafida to kana da tarihinsu wane ne shugabansu farko zaidu zubi nawa safi mana har can gida bai talibi sai haka nan ne nan wani abun sai ya bace mutum kuma sannan menene ya haɗa su da zaidu hmm? wai abin da ya haɗa su suka ɓaɓe da zaidu sun neme shi ya faɗi ra'ayinsa kan abubakar da umar waɗanda suka zalunci kakansa aliyu ko yake ba abun da zai ce sai alheri don bai ji ma kakansa ya faɗi mummunan abokansu ba sai alheri shi ma ku ba abun da zai faɗi sai alheri daga nan suka ce oh. ko ya juya da dokinsa wancan komanda juya da yaran shi wanda juya da yaran shi kawai aka wai gari ya tsinci kansa shekaru bayan fa an an ma fara faɗa an yi ɗaya an yi Allah ya san adadin abin da aka yi tun da faɗa za a yi a koma inuwa ko a je a kwana a yi faɗa lokacin a yi kwanuka ma ba a yi ba ana jira me zai dalili ɗan abu kankanin jingulo sai a koma faɗa to dai daga nan kawai sai kawai Eh, mutanen su banu umar sa kawai suna runduna suna tserewa shi ita ke ce shi a ba su da amana hmm? a ah, to ai, don da dama ai tun farko an baka tarihi asali shi a ba kalmance mummuna ba. ra'ayin ne don ana cewa shi ato ali ta ali shi'a ne shi'atu muawiya ai ba in shi'a bane ba to saboda haka nan kaga su ma suna cikin jerin ahlul baiti ya to tun da ko suna jerin ahlul baiti za ce daga cikin ahlul baiti to haka baka gani ba kusan littattafansu yanzu za ka iske su shauka ne duk ai yan ahlul baiti ne ya ga littafan su ba su da bambanci da littafan ahlus sunna suna hujja da buhari suna hujja da muslim muslim na hujja da su ana magana tare da su ana abin nan tare da su shi yasa kullum ilimi ake bukatan faɗi faɗi kamar misali ne ka samu sufanci ka danna sufanci zagi gaba ɗaya ka banka ba wuta aka kai kuskure ba gaba ɗaya bane ba suke eh amma irin yadda ka kira su haka ka kira su da muzantawa domin kaga in ka ce shi a mai za a tafi ana baza irin mutanen ka kaje ka baza musu wannan kaga to ba nan sun samu ne to mu shi an ce mai kyau ka gane in ana magana shi ce wa kalma ba magana ba kaga shi a shi a rafida shi ba kaza shi a gulatu shi a gulatu shi a gulatu in kai magana ɗari inda kai kuskuren inda ike da ɗan maiko maiko nan za a riƙe duk sauran maganin ba za su sannan mutane kaza su yanzu baka ji ba ana cewa sai taymiya dan shi'a ne ba baka ji ana cewa eh, imamul shafi shi'a ne ba yake in dai son ahlul baiti ne shi'a ku je ku ce ni dan shi'a ne ina son ahlul baiti. in goyon bayan sahabbai ne yasa na zama ba nasibe ku ga a duniya ni ba nasibe ne ina son sabon manzon Allah kaf to don haka nan idan aka zauna irin na son kai ma a wurin karantarwa ba za ka iya faɗin haka ba kasan san inda za ka ɓulla mutane ka san halin mutane kai inda za ka yi musu bayani to haka amma idan ka fito ka ce akwai a mai kyau kai yanzu mai kyan kake to ka ɓata ka zo da wani abu abun da aljari da mutum bai zo da shi ba ba za a yi haka ba ba dama ka buɗe baki ce shi'a ne kyau a'a bayanin shi'an za ka yi shi'a mana shi magoya baya to haka daga nan wannan kaga su ne tarihin su ya koma cikin ainihin abin na ai su can ba kungiya su kai ba malikiya ba malikiya su kai ba ɗaliban shi ne shafi ɗaliban shi ne Abu Hanifa ɗaliban shi ya tattara suka tafi suka shiga ba ƙungiyoyi suka yi ba kamar irin ƙungiyar mu izalatu bidati wa iqamatu sunna ko kungiyar jama'atu rasul islam ba ƙungiya suka yi ba su ɗalibai ne masu karanta da ce ɗaliban wane mutanen wane mutanen wane mutanen wane yanzu misalin in aka tashi in kirga izala dukkan wanda kasancewar sarrafa na duk sai an sa su a jakar izala dukkan su sai an sa su da wanda yake da wanda yake da wanda yake maka tun da yanzu mun dawo maganan jahilci har wanda yake doki din izala dole ka kaki kafu ban dan to gaji yadda ba za ce a ah, shi yan izala akwai masu cin doki kaga magana za ta dan izala kai kai amma kuma babu yadda za a yi su ne sai dai sun yi azarbabi sun yi sabo da eh, cin doki ba za ka ɗauke shi haram ba ne ba kamar cin kari sai dai a irin wannan yanayin zamani ba ka rasa abun da za ka kama mutane sai cin doki to haka wato lokacin shaidan ina lallaba da mu kana tafiya kana tafiya sai ya haɗa masu tugun da zai fasa jama'anka ko ya fasa mustaqbal da'awanka to haka ka faɗi ba ma baya aka kwashe wa min yawma idin eh, mura rafida wa thabata ma'ahu shirdimatu waye zaido wasu ‘yan jama'a suka tabbata tare da shi hatta ƙwatilo har aka kashe su to kuma dama ya kaga yan shi'an sun ebi ahlus sunna sun kashi an kashe su kamar yadda aka ce kakan nashi shi Husain ai shi ma wanda suka yi masa mubaya ina jin mun karanta awasim min qawasim ko a sharhin ko menene sun turo masa wasiƙa daga kufa zuwa makka shi ina makka fa cikin badu umayyan wasiƙa sama da dubu arba'in kowace masika tana ɗauke da mubaya mun ma mubaya ka dawo garinmu kana cikin man'a da kariya takaddu takaddu kuma ka san masu rubuta irin waɗannan takaddu ba kamar wani ne ba yanzu a ce kowa ya rubuta kowa ya rubuta sai ya Abdullahi ya rubuta waye ma ya rubuta ba irin wannan takaddu masu mahimmanci ofis kaza da shugaba kaza su ma baya sarki kaza da menene kaza ya maka mu baya malami kaza da shi da kaza din ya maka mu baya komanda kaza da menene kaza ya maka mu baya wane ne wane ne ka dawo kawai aka ja ka rubuta masa har gwamnan gwamnan ya ce wa gwamnan makka aka yi wa ne wa nasiha ki yadda abdullahi dan abbas ya masa wasiya nasiha ki yadda o dan abdullahi dan umar ya masa wasiya ki yadda ya ya koma wurin masoyansa gwamnan makkan kansa sai da ce ku je ku gaya wa wani kar tafi za a bar mana mummunan tarihi saboda ya san lamarin lamarin ya wa shi tafiya ya ce ga shi a je a ce masa wani zo ya sami gwamna ne nake je in ba na manta ba ka kira da ka kyautata masa ka ba shi muƙami ka ba shi matsayi don a samu kai ya tafi idan ya tafi sai an haifar da bala'i yace to ka je ka same shi faɗi abun da yake so ka je ka same shi da kai da shi tunda kana roƙa masa ne ku rubuta duk abun da kuke so ku kasa kadan sa hannu haka ja ka same shi rubuta shi rubuta ba so wani lokaci yi yakan zo in kaddara ka zo Wala sai ka ga wani abu ya auku kuma abun ba haka yake ba hmm. awasibu a'a ah, akan dama wannan in shi dama awasimu min alqawasimi awasimu katanga daga karyewa katanga tun da rigingimun da suka gudana tsakanin Aliyu da Muawiya ba ko ya san su ba. Rikicin da kwamacalan da ta gudana a tsakanin sahabbai ba a san su ba. tsakani da Allah kawai mutum ne zai je ya yi kaza Aliyu ya yi kaza Aisha ta yi kaza menene ta yi kaza duk in ka bi maganganun ba haka ba Usman dan Affan ya je bi danginsa ya zuba a gwamnati ya kori kowa da in ka je ka samu garin ba haka ta ba an kwace wa Fatima gado an yi waye a duk maganin ba haka take ba in dai kana neman mafita daga wannan rigiman da ko na littafin ka karanta za ka gaskiya da abin ya gudana zuzuta duk abin da aka yi in an samu ɗaya sai a zuzuta shi in an samu ɗaya sai a zuzuta shi yanzu ka dubi yakin da ake cewa aliyu ya yaƙi aisha ya san yadda aka yi a daren an yi sulhu fa an yi sulhi gobe da sare, za a zo da takarda a rubuta a tabbatar kowa ya sa hannu an yi kaza an yi kaza da daddare aka tattauna aka ɗauki dogon lokaci suka na aka ittifaki kowa ya tafi gida cikin murna rikici dama ba fara ba dama ya kare an fahimci juna ai an san aliyu ba zai haka ba dama ai an san wane ne ba za su yi haka ba suna shiga gida wani tim ya fita daga cikin rundunar aliyu kawai sai ya kai farmaki da daddare da zuwa suka sawa bukokin su wuta kawai suka fara kashe jama'a aka fito aka fara a ah, wasa wasa sun kashe wani wasa wasa an kashe wani kai aka tashi dai aka samu maimakon za a yi musu ta kofar da suka tsere suka ɓace cikin rundunar ali me za a ɗauka shi turo shi ba bai san su ba a lokacin gari ya zarce haka zai mana cin amana mu yi mitin da shi yanzu ka gama cin amana kowa yana jiran Allah kai mu gari a wayi lokacin da ake tsake to ma me kuke mamaki ba ga yanzu sun din nan da ake mun rasa kansa mun rasa gindinsa ba mu mun rasa inda aka kulla duk da za a iya gano dan harshen to amma ka biyo shi ba kamar da hankali ba ba ke raka. an yi ga mutane na ana kallon su wai sun gagara Ayi ba ce babu ne sai wanda aka bari sarƙe-sarƙen da aka yi sai dai yan baya su gano shi ko yanzu ka je ka gano sarƙe-sarƙe sai dai ka je gidan rediyo wannan ka zauna ka ɗauki maganganun gidan rediyo ai asali ka ne ai wane ne wane ne duk ba haka ba ne ba to haka wannan duniya an daɗe ana ruwa eh, ƙasa da shakewa iyakaci dai matasa ko ya ƙara. shine amfanin karanta irin waɗannan takka je jama'a su ruɗe ka ta je ka jangulo bala'i ba zai ƙare a kanka ba sai ya babbake wanda ba don in ba kai a dinga ce matsoraci ne kai ai kai matsoraci ne ai kai ai kai baka da tsoro je kai tunda baka da tsoro to ba a karkashe na ba kafi ba ni baka ka ce ba ni ba kama an waye gari ya ja ya barna an haɗa da kai to ina dalilin da baka in baka yi wannan ba kuma sai dai Allah ya hidda kai da ka tashi gaskiya ka wanke zuciyarka in sha Allah ka wanke zuciyarka Allah ba zai taɓar da kai ba in ka je abu da za ka je kawai niyyar ka karantar da su abun da ka sani niyyar ka kawar da duk wani haram niyyar ka tabbatar musu da duk wani alheri to so kuma za ka waye gari ba sa neman ka da alheri za su zo su kewaye ka da na kirki da na banza su kewaye ka in ka zo suka kewaye ka nan ka ci gaba da yi wani za ka ina zuga ka ina tura ka ina tura ka sai ka kai ƙarshe ba ka gani idan misali aka ce ga farawo wanda sai ya ɗauki gatari kwan tsama masa to an aka fa masa gatari waye shiga riski kai ne karatu a wurin da an zo an yi kisan kai me ya faru ana karatu ne sai na aka tashi to kai kai ka kashe shi mai karatu waye za a kan mai karatun za a kama yanzu duk abin da kai na ne za a fara kabawa sai isa wanda ke kaunata ba zai da faɗa ba wanda ko bai kaunata sai ya ce la la la la a ɗakin Allah za a yi sarta ni kun kun yadda ma ban yadda ba shi kawai ku gani ya ɗauko takobi ko ya ɗauko bindiga a ku shi in ya ce ko dan kashi a hannun hukuma gashi na an ce a kashe barawo ba ce a kashe shi ba mu a irin mu al'umma wanda muke karantar da addini a wuraren karatu a wuraren sallah ka ku bari ya gisa kai duk wanda zai gwada zuciya a samu mai zuciya ku rike shi gam a damƙa shi a nan hukuma hatta damƙa shi a hannu ba za ka ga kun damƙa mai laifi a nan hukuma sun sako shi eh sun sako shi kuma idan ake kun je kun so an daure to na dawo to shikenan a yanzu ƙara abin da kai jiya ai mun fita sai dai galibanin shi isa ko da damƙa shi za a yi to ai san yadda za a yi abin da za a kashe a haɗa da lauya tun da rayuwar Najeriya ne kullum da'awa kowanne gari za ka yi da'awa a irin mulkin gari garin demokuraɗiyya akwai sigar da'awa a cikinsu garin gurguzo akwai sigan da'awa a cikin su dan ciki su dole su karanta yadda za su kullo wa da'awa to in dai a irin wannan ne gari na demokrasiya to aka kama barawa ku dan kashi hannun shi kenan lauya ya fita ya ce kai an ce ma ku ce to shi kenan za ka ga ba zai dawo ba yare suke me suke yi mm-hmm. in ma turo shi aka yi ya zo ya abin da zai daga nan ba zai dawo ba za ka gani ya dawo salon hali na ce ba komai ko ba komai yanzu ka manta yanzu wanda in muna karatu ya shigo mana nan tsirara Al'aji sai shi muna zaune muna karatu sai ga wani ya shigo a tuge. bai tsaya ko ina ba sai wajen matasa da kashe sa wando aka tare shi ya je abin da to buge ne za ka yi to menene za ka ce ba za a buge ka ba duk ciki akwai kusa kusa yan sanda akwai menene duka yan makarantar nan suna nan wannan yana so ya gwada karatunsa wancan yana so ya gwada karatunsa sai kai duk kuma da sabon mashin ɗinsa nan aka tsare shi har dai da lauya ya zai turo yan sanda ka san abin da ya faru yan sandan ma shi ya goya su a mashin kai wasan kwaikwayo duni ku yara ne in kun koya a cikin nan kuma ku roƙi Allah fa mu roƙi Allah ya tsare mu ba wayan mu ya tsare mu ba ana zuwa kawai ba akwai ma mamakin na kallon yayin da zai fita ta ce to shi kenan ku hau sai an san sun zo babu abun hawa ce ta ku hau sabon mashin aka tafi aka je da lauya ya je ya same su ce a ai mahaukaci ne wato yana shan maganin hauka yau bai sha ba ki isa ya fito ita ho haka gashi gashi gashi gashi sai dai dariya ka ƙara ganin fa ya face fafa shan magani ya taɓa rashin shan maganin bannin kai ƙarshe so kan wani abu da ba zan iya karewa ba ka taɓa ganin ya taɓa zuwa ran nan bai sha magani ba ran nan ne bai sha magani ba kuma daga ran nan bai ƙara rashin shan maganin ba dama rashin shan maganin na kinki nauni hmm? to nan ne a dama kaga da aka gama aka je ta aka ba masa komai ba ka duba sabon mashin aka bashi kaga shi kenan da aka je aka yara aka yara kawai da za ya dawo yana dariya na ce ba komai malama maukaci ne na ce gaskiya ne maukaci ne na bi shi a haka su ba za a ai ba a boye masa komai wanda ya san abu mu ne nan kakan ɗauka kuma ka san komai ana zuwa akan yare ko kallon juna aka ko kallon da za a yi wa juna shi kenan za ka san yi dariya sai kuma baka san aka yi ba to saboda sarke-sarke sarke-sarke sarke-sarke a farka dukkan abin da ake so a cimma tafiyar da take a tsaya in karatu ake a tsaya in makaranta ce take bunƙasa ta tsaya in wane ne take bunƙasa a tsaya wa za a yi amfani da aji a tsaya masu faɗa masu na cewa idan aka bi haka ba ta tsaya ba an aka bi haka ba ta tsaya ba in aka yi haka ba ce nasara ba to kai kuma mai makaranta kana cikin riski ana nan wata ranar za ce barayi sun kashe ka kana nan za ka jin suke na fa sun kama ka Allah sarki Allah sarki kwana ya kare kwana ya kare wala shi ne inna rabbana bil birsal ko dai ku yi gaskiya ku tsare banda ganganci banda sakaci taka tsantsan a duk an da kake sannan a ci gaba da gaya wa Allah ya Allah ka tsare mu ka sani ba mu sani ba Allah ka sani ba mu da niyyan cutar da wani mutum to kai mana maganin wanda ya zo cutar da mu to haka da wannan abin da ya faru wanda aka zo aka shirya wa azailu aka tafi da shi lokaci guda aka bar shi can aka bar shi da yan tsiraru aka kashe shi da shi da abun nan kaga shi kenan komai ya tsaya wa min yawma idan sun mura fi da na wuce wannan wa tabbata ma'ahu shirzimatun hatta qutilu an akhirih wa qatala ma'ahum zaid wa haraba ibnuhu yahya ila khurasana ɗansa ya samu sutalewa ka ga maganan ba daidai ne a kama babanka kaje ba ba daidai ne ba ka ni ba zan iya ba gaskiya jin mutu ta. to wa zai isar dole baka je mata ma lokacin da wancan ne na farko family na bi dandanan suka yi mutum a tsakiyar yakin suna ce a bar a kai iri gida a kai iri gida an kashe mu gaba ɗaya an tumɓuke mu daga farko har ƙarshe ko aka samu dai wasu suka sha ka kai irin gida shi ne suka sake hayayyafa dole ba za ka zo ban ce ta gama ɓaci an kama wani shi na duk gudu yankun gudu magana ba ta kuka ce ba magana ta tsari ce ta za a me abin yi me abin yi abun yi na farko karatun da ake a ɗora alabashi a karatun ne za ku ga yadda za a yi shi kenan kawai ma don an ce an kama da kowa ya gudu ya shiga ciki kowa ya gudu ya shiga ciki me kuke so a yi yau babu duk wahalar da aka yi na karantarwa an yi a an yi banza Sa'ad ah, dole su kai labari ko da za a je muku matsaurata a je a haka matsauratan ai Allah ya gani jawabin abin da zai biyo baya ne za a fancar ko ba matsaurata ne ba me amfanin yunkurin da ba za a ci nasara a lokacin ba dole koma ya tsara an kashe shi sai shi kenan kwanansa ne ya kare lokaci ne ya yi dattijo Allah ya ji kanka Allah ya baka gafara Allah ya baka ladan aikin da kai kuma in Allah da ba za mu baka kunya ba abun nan da ka kafa zai ci gaba da taimakon Allah Shekaran ku ci gaba da dafawa da rayawa da badarwa da menene wanda duk ita shi zai bokare ma akwai mutane da zaune suna jiran wani abu a kusa fashe to mai tafiya ya tafi yanzu za a ɗora yi. wa kharaja bi nahiyati al jawzajat ya kai ya sake ya sake bore bai fasa ba da ya gudun ba gudun ya boye ne ba ya je ci gaba da ya ci gaba da me yake taraf babu tarafu da ya tafi ya inda ya gudun can ya shaushana da ya can wata ma'adada da ya koma can ba gayo ya koma yi ba a koma yake awu don ta yi ya mata koma da kuma. لكم وجن إساك بوري أجوز أكو آه، أتب بنهية الجوز على نصر بن يسار وقت الدنيا تعيفة ولي خراسانا جاءت لو كوات أنغوة تأتسكن كدون أنغوة كذا دلي كذا لو كالغم كذا إنا فبعت إليه مسلم بن أحواس المعظمي في ثلاثة آلاف رجله aka tura masa zaɓaɓɓo mutum mutum tufu uku faƙatalu ya haya bin yazid suka kashe shi ma ɗan yazidu hmm? zaidu kai zaidu zaidu na yazidu sun ko daga nan lamari sai aka rarrabu ba da zalika firaka daga ƙarshen ta nan dole matsorata ma za su ji hanyarsu munafukai za su ja الجارودية su aljarudiyya الجارو abil jaru أبي زياد أو زياد بن المنذر العبد أو الهمداني الخراساني وهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بن أبي طالب ainihin bilwasfi sun maftaraku suka sake rabuwa firkatairi a gamar yayi su jaru dawa yi a tun har zo ya zido a yi amin ya zaidu kai je na ce ya zido ku duk mabiya ya haya ba su suka rabu suka da yaya aka ce yaya suka rarrabu ba to cikin su san to ga irin aqida su suna da aqida kaga tun da an sa aliyu bayan aliyu sai wani bayan wani sai wani har ta kazo kan kakan su sai duga shi har ta zo kan yaya to kaga suna nan akan bakan su ba su fasa ba ba wani wanda zai shugabanci ba wani sai suna nan ne? Hmm. Eh? Ya aliyun ba? باسونا باب العين بني دو شنو وصيك ايلي اما بالعين واما بالوصف ان انت عين يا بين علي ده سونان شي ده ده شخصيه صح وانا كو ان بين سبو في ما يسبا كذا ما يسبا كذا با مي وانا سبا بالي هو ثم افترقوا كو دو وانا شادين عبد الله بن سبا ثم افترقوا فرقتين فرقة زعمت أن عليا نص على إمامة الحسين أحسن كي وأن الحسن نص على إمامة الحسين تودق حسين ثم هي شورى في ولد الحسن وولد الحسين to kaga wa'annan ainihin abu duk da dai za'amu za'amu ne in sun yi ɗan kaɗan an ninka masu faman kharaja minhum yad'u ila sabili rabbih wa kana aliman fadilan fa huwa al-imam duk wanda ya bada rayuwarsa ya fita daga cikin su yana kira zuwa ga hanyar ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa kana aliman ani fadilan fa huwa al-imam ba zan suna ba fatawan me yake da suna fatawan bin bas a fatawan bin ba na karanta wata magana mai kama da haka ina cewa yan shi a kafire ne kaza zai dawa su kaza suka same shi ko daga yaman ne ko da yan suka ce mu yan shi ne amma zai dawa ai ga shi ga yadda kai ga yadda kai ce to ai ban san kowa suka ɗauko tarihi suka ɗauko kaza inda ka tafi ce to ai ban san cikin fatawansa to amma kenta da na zo da wurin din وفرقة زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحسن أيما النبي نصفي وحسن شو قبا بعد علي وعلى الحسين بعد الحسن ليقوم واحدا بعد واحد دون سطعي هكذا akai ga gaba waftaraku fil imamati fil imamil fi firaqat yanzu kun manta ko da yake mafi anshin ku ba kwana kasa mu namu namu lamarin ana saurin watsewa da muka je gona can buka baro doguwar gona mun haɗa dukkan masalancin yace ce maza maza a dawo na a dawo kwati aka zo kwati sai wa'annan suka ce a gasa basara ai ai garkawi hmm, ya gaba mu da gasara masu mai ce kawai don haka za mu gasa masara wannan suka ce to wai a can ba a kasa ba ba ai kaza ba dan ba suka rarrabo baran masaran da ba su yi ba kenan ana shi ne za a yi ba ta kashi ai lamalin raba wayannan da kake ganin wannan ya zumbare nan wannan ya zumbare nan mutane da ba alheri a gare su marasa haƙurin nan ba shi ba zai yi wannan ba wannan ma ba zai bi wannan ba to ka gani a haka ake rabuwa shi ne tushen rabuwa ka jance wannan su ce ai mu ne ne wannan su ce dama kai matsiyaci ne a gaban shi mu ne ne wannan ce to ai har ya mutu ina ce min kaza to ma ya aka yi aka samu jos aka samu kaduna ba karkashin ɗaliban mutum ɗaya ne ba wanda kowanne a cikinsu in ya tashi zai tsarkake malaman da suka gabata sai ya fara kiran malami shi tukuna babban wane wane Allah ya masa kaza saboda kana mu kaza ne mu kaza ne shi ma wancan haka in ku kaza ne ku kaza ne ko ma me yasa ba ku yi hadaya ba hawa وافترقوا fil ibamil muntazari فرقا firqatum za'amat anna Muhammad ibn Abdullah ibn al-Husayn ibn al-Hasani ay ibn al-Hasan kai ibn al-Hasani tunda Hasan yana da da Hasan ibn Ali ibn Abi Talib lam yamut shi Muhammad dan Abdul bai mutu ba kaga ayya ya sunan yayi kama sunan wani hadisi da Annabi faɗi mahadi zai bayyana sunan shi sunana sunan baban shi sunan babana haka da sai aka ga wasfu ne wancan suka yi tsalle suka jira shi suka koma gefe shi ne wanda annabin nan ya faɗi ha ismuhu muhammadu ibn abdullahi bin abi talib lan yamut wa annahu yakhruju wa yadlibu wa yamla'u al-ardu adalan zai cika kafa da adalci wa firqatun za'amat anna Muhammad ibn al-Qasim ibn Ali ibn Umar ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali kaga cikin jerin sunan hadda Umar kaga Muhammadu da ne na Qasimu Qasimu da ne na Aliyu Aliyu da ne na Umaru wannan Umarun da ne na Aliyu wannan Aliyun da ne na Husaini Husainin dan Aliyu inda gaba tsakaninsu suna kin wannan ya za a cikin zuriyarsa akwai akwai muman sahibul talikan annahu al-imam wa annahu hayyun lam yamut wa sayakhruj wa yaqli wa kada usira fi ayyam al-mu'tasim an kama shi ne lokacin gwamnatin mu'tasim wa humila ilayhi fa habasahu fi darihi hatta mata kaga ce to bai mutu ba yana nan ban ji ba me ha to jama eh, dan shi ne shi za a ce ko mutum yana zaune bai mutu ba yan shi a wurin su har gobe yana nan suka ce yana nan barayin yan shi ai yan shi muke karantawa وفرقة زعمت أن يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي صاحب الكوفة أنه الإمام وأنه شيما حي لم يموت وسيخرج ويغلب wato kiristoci sun shige su wannan maganar dawo wannan wannan maganar ta yi tasiri tare da su وقد قتل في أيام المستعصم آه، في أيام المستعين وهمل رأسه أكد أو كيكنسا إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أما حتى ثم أنا ومنهم من لم يعين واحدا cikinsu اخوي وندا ɓangaren ƙungiyar ba ta ayyana wani ba minhum bil intizari wa duk wanda ya hito da takobinsa wada'a ila dinihi min waladi alhasan waladayyi alhasan wal husaini fa huwa al-imam so da kana wannan kowa imege wanda ya ci nasara to shine zaidiya eh, daga nan a cikin zaidiya ake da asalmaniya wal jaririya as-sulaimaniyya nace as السليمانية والجارودية آه، والجريرية أتباع سليمان بن جرير أو جرير بن سليمان الرقي والمنين والبطري والبطرية باؤني أو الصالحية تيجي إيه، كو أتي متى بثاؤني ساؤني كو تاؤم ها تعاون البطرية كده أو الصالحية أتباع الحسن بن صالح بن يحيى وكثير بن نوان قيل سموا بطرية أنكر بطرية لأن كثيرا كان يلقب بالأبتر وقيل innaha amsalu tawaifi shi'iyya an ce ainihin wannan su ne mafi sauƙi mafi dama dama a ƙungiyoyin shi'a hmm? ba na jin su ɗan daga murya ko Allah zai sa in ji me kace na mu kun ji abin da yake A'a, to ai tun farko mutum ya kamata ina da malami. Duk mutumin da ya rayu ba bai da malami to shaɗan ne malamin malamin nan kullum ka zauna tare da shi ka yi karatu tare da shi kana kuma karatu yana koya maka abun da yake koya maka ko rikici ya zo zai zama wannan malamin da gare ka daga halaka amma masu zuwa karatu samun sa'a rana lokaci lokaci suka shiga hatsari to ko da lokaci lokaci to ya gamata ka lizinci wuri guda hatta inda za ka gano menene a ciki amma irin rikicin addini dan ya taso a yau mutum bai san komai ba sai gyaran Allah saboda kana tun farko zaka zabe akwai malamin da ka yarda da shi duk irin inda ka cuda ka je aka dawo zaka koma ka tambaye shi rikicin nan da ake mai ya faru zai ce maka kaza ne zai ce maka kaza malami bi ma'anar kalima ba dan kasuwa ba ba dan kasuwa ba tunda dan kasuwa da Allah ba malami ne ba haka ɗan siyasa ba malami ne ba wanda ya tsaya ku dubi dai yadda ake karatun ƙungiya duk wanda ya karanta wannan ƙungiya shi a irin inda ake karanta ya je ya mata nazari ai ko da shi ba. zai ga wasu suke su ba yan shari'a ga ta a ko dai kaza ne yan kabibiya kabibiya duk ƙungiyoyin nan kusan ba wacce babu ita tsiya ba ta taɓa mutuwa ba in dai ya ta faru sai ta ɗore dubi jahamawa ai kaga ba su kare ba yanka fa shugaban su aka yi amma tana nan fayayyafa mata yi to saboda kana maganin wa'annan kungiyoyi karatu daga inda ka karatu ka tsaya ka karanta sunna da kyau ka san suwaye malaman sunna na haƙiƙan daga ina suka taso me isa za ka ga kowace mazhaba da silsilar su wane daga hanunu ɗan ibn maliku nafi'u ibnu umar annabi wannan ma ga su inda suka taso in ka sake ka kama wata tasha ga hadisi ingantaccewa ya inganta shi ya fi wayan nan mu muna da dan umar daga wurinsa muka taso duk wata magana da za ta bullo daga wani ka kyale ta in kana son ka zama malamin duniya to za ka iya karaɗe masa hububin kaf ka san na kirke cike da ƙarya an baya kama da wahala sai yasa shehu Usman dan hoje yake cewa rikicin addini ku bar wa masu addini ku bar wa malamai ko ku yi karatun da za ku yi aiki malaman ku kuwa dole zama akwai malaman da ba da su ba wanda kuke ra'ayinsu ba a malamai bi ma'anar kalima wanda koyaushe sun riga sun ɗauki rayuwarsu gaba kai sun ba wa addini abin da bai san shi ba zai ce baka bai san shi ba abin da ya ci kurkule ma har muddi ka zo ka zauna eh, gaban shi kaza zai ɗauko maka ce wannan asalinsa kaza ne wannan asalinsa kaza ne wannan maganan kaza ne wannan maganan kaza ne ai kaga alhaji shi ko magana da ya faɗi da zo ai wani abu yi so ka shi ka za a ce gashi a to kenan mana akwai shi a mai kyau ta ga haka an san wannan fatawa haka ai kaga rikici za ta zama irin sa ne in baka hango rayuwa ba baka hango sai ka ce eh to wani dan shi'a ne ga ka kai ya ce akwai shi a mai kyau karshen ta wa'ancan su kuma su ɗauki magana su daga ta to ga abun da wani ma ya ce a mai kyau ce hauka ne ba a so menene ne ba a so dan da nan za su ruruta nan mutanen ka sai su zo su zo su ce kai dan shi'a ne <laughs> Allah ji kalle ba min tudun wata ya ce malam baka san yadda ka bane gwanna da labari aikin hajji je kudin sa suka zuge ko umra ne ko menene wanda ya biya masa kudin hajji ne tsere <laughs> eh? kana jin in na biya maka kuɗin haji igalan na ji ka zubar da kuɗin ka a ba ba za ka ƙara gari na sai a jirgin za a dawo gida ka je duk wahalar da za ka yi nan ka ne kake ba ka san wahalar yi za ka je har baje suka zube shi ke nan kuɗin su suka zube aka watsi malan kuɗin ka sun zube ike sun zube ce to Allah ya sauƙaƙe kaga dai kafa bai ƙara ganin shi ba ba nan ne baka ce ban aran kafa wancan ma kan ce ban kyautar kafa zai dauka yi baka amma ba maka ba hmm? to to to da dan an shiga riski abin da ya shi kenan yace mala mala mu da yana tsinki tarbi a kasa ya tsinki tarbi yana tafi masallaci na zauna tunda in ya fita ba abin da zai sai abinci da shi sai kuma ya zauna cikin masallaci ya shiru ita ja yana ja aka yi haka aka yaka nan ya koma ɗariya malam ya karbi da riga wallahi na ganshi ina wazifa ido na yadda na ganshi Allah ya nuna min annabi haka nan take aka kwamiti aka zaune da shi an ce ka koma ka? kaga irin wannan wulakacin zuciya ta kwashe ka ce eh na koma ka' sai neman ce da kayan ku ke ta yi na me kai za ka dinga control ɗina ni ina malamin ka kuma kai ne ke bani umarni ta ishe dan ya iya sarki-sarki kuma har ya mutu wasu suna ta ai ya koma ɗarika a ya yi daidai haka na aka tafi ana ana wannan magana ce wallahi abu ma ji abin da ya faru sarkin tsinkan shi ne na je na zauna masallaci da dinga ja haka mabiya suke wannan sai za ka ji kamban ka daina ma koyarwa to dama shi abin da ke nema kenan kai ma in ba dan Allah kake ba sai ka bari amma dan Allah kake ina Wannan bai saka komai ka lura ka ci gaba dai har Allah ya goge shi gaya a da ka bi misalin illa ji ina ka bil haqqi duk wani gurɓace da suka zama ka sai Allah kawo gaskiya ya goge wannan da kai, shi kawai ka shiga da zama abunka sai ma ka ji labarin za ka tafi to tafi sai an jima na ga kai ma kana kallon shi bi shi ba matsala ba za ka ce sai mun je lahira sai Allah zai min bayani ataba'ul Husain ibn Salih ibn Yahya wa kathir ibn Nawwa anai wannan mako kila sumu butariya لأن الكثير لأن كثيرا كان يلقب بالأبطل وقيل إنها أمثل طوائف الشيعة نتعلم جنجا بنا والنعيمية أتباع نعيم بن اليمان هنا باب ما دوغم كان أكانسو كم كان تاسي واليعقوبية أصحاب رجل yusamma yaqub wannan duka wannan zaka ganshi a maqalatul islamiyina tambihu wane ne tafai da ga sunan nasari wannan nasariyan nan doguwa ce na ka mu wata hmm? gaji asata? sata hmm? Oh, na kuna na ɗauka kuna ja a in to shi kana a ai da kun taimaka da mun sha labari mun sha wa'azi da izina da ibar wayannan duk da kamar yadda ake faɗi ne a tarihi eh, menene aka ce wane ne fi siratul atarati nata'ijin wa ibar a wannan abin na akwai na akwai imar alhamdulillahi rabbil alami ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين